karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke sarari akan mita sha shida Hawa Halliru Gwangwazo. Mai sauraro mu da yammaci da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran. Bulaguren shugaba Tinubu na makonni biyu ya janyo kakkausar suka daga 'yan adawa a wani yanayi da ake fama da matsalolin tsaro a sassan Najeriya. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce kusan mutane dubu goma aka tabbatar da sun ɓace a Sudan cikin shekarar ta gabata. Ƙungiyar tarayyar Turai ta zaɓi wasu ƙasashe bakwai inda za ta jibge bakin hauren da take shirin ta su. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ci gaba da zaman shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a Faransa ya janyo kakkausar suka daga manyan 'yan adawa da masana harkokin tsaro a daidai lokacin da ake fama da munanan hare-hare da asarar rayuka a sassan kasar. Shamsiya Haruna na dauke da rahoto a kai. wannan surutai kawai dai kokari ne na 'yan adawa domin ya zamana a ce gwamnati ta yi ba daidai ba. 'Yan takarar shugabancin kasar a shekarar 2023 irin su Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP da Peter Obi na jam'iyyar LP da sauran jam'iyyun adawa sun buƙaci shugaban kasar da ya gaggauta komawa gida saboda kashe-kashen da aka yi musamman a jihohin plateau da Benue. abdulrashid Uba Sharaɗa shine mashawarcin Atiku Abubakar kan al'amuran yaɗa labarai. Idan kika duba musamman bangaren rashin tsaro taro da abubuwa suka faru kamar yadda ma a wannan safiya jaridar Vanguard ta rawaito cewa akalla an yi asarar rayuka kusan 142 a kwana goma kacal. Wannan kwanaki goma kuma su ne kwanakin da shi shugaba Bola Tinubu ya bar wannan ƙasa Najeriya kuma duk wata gwamnati babban hakkin da ya dace a kanta shine kare dukiya da rayuwar al'ummata. sama da mako biyu kenan da tafiyar shugaban sai dai abin tambayar shine wani irin hutu ya dauka sannan a hannun waya bar kasar gabanin balaguran nasa abdulaziz abdulaziz babban mataimaki ne na musamman kan al'amuran jaridu ga kuma abin da yake cewa ba daidai bane ba a ce wai an bar najeriya ba a hannun kowa ba shugaban kasa guda ɗaya ne kuma yana gudanar da ayyukansa daga inda yake domin ayyukan nan na shugaba dama abu ne da ya danganci neman bayanai da kuma bada umarni wanda bada umarni daga ko ina za a iya yi ba ba wai ne zai tashi ya yi aikin nan kai tsaye ba. A ranar biyu ga watan da muke ciki na Afrilu ne shugaban na Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya balaguran mako biyu zuwa birnin Paris na kasar Faransa. Shamsiyya Haruna, RFA. mayakan boko haram sun kashe mutane shida a wani kazamin hari da suka kai ƙauyukan banga da na karamar hukumar honk a jihar adamawa da ke arewacin najeriya mayakan sun farwa fararen hula ne da jami'an tsaro inda wani jami'an sa kai wato jami'in sa kai ya rasa ransa kokarin ceto yankin daga har harin na boko haram to dai wannan na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar tsaro ta jami'an sa kai a jihar lagos ta ce ta samu nasarar kame ɗaruruwan mayakan boko haram a jihar to yayin da al'ummar jihar plateau ke cikin jimami rahotanni game da irin munanan hare ta'addanci da suka afku a yankunan Bokus da Basa. Sai gashi wasu makiyaya sun koka sun wato sun koka da cewar an hallaka musu shanu sama da arba'in ta hanyar sanya musu guba a yankin basa wakilinmu daga garin jos tasiu zakari ya aiko mana da rahoto Har yanzu dai tsuguna ba ta ƙare ba game da wani mummunan hari da aka kai kwanakin ba a yankin ƙaramar hukumar basa da ke jihar Filato. To ko menene ya zafi haka? Alhaji Yusuf Babayo shine shugaban kungiyar makiyaya ta ta Allah a jihar. Bayan gwamna ta ayyana wannan dokan sai ga mutanen Irigwe wato ta jibi mayango sun je sun sa guba a cikin yalo sun sama shanu kenan suka ci akalla shanun da aka kashe kawai sun kai arba'in goc da kanshi ya je wannan wajen abinda nake roko a nan shine dan allah a yi kokari a gano waɗanda suka ma waɗannan shanu guba domin a biya wannan fulanin diya amma ko da yake kakakin kungiyar raya ci gaban al'ummar irgwe da ke yankin basa samuwar jigo ya ce bincike ne zai fito da gaskiya sai da na tambayi wani shugabanmu ga abin da na ji ko shi ya ji wannan labarin ya ce wai shi ya samu wannan labarin an sama shanakai guba a wani gona ana kan bincike babu ne wanda zai iya ce ko ga wanda suka yi ba idan jami'an tsaro suka yi bincike za su su gano ko su wane ne suka aikata to ko yaya gwamnatin jiha ta ji wannan labari Madam joyce Ramnap ita ce kwamishinan yada labarai chairman na local government ya confirming cewa sun je wurin da shi da dig kuma sun gani gwamna ya tura commissioner na veterinary service and livestock development a je a duba menene ya faru za a kawo mana da report akan shanukan eh, nan komai yayi zafi maganin sa Allah Muhammad Tasu Zakar Jos RFI Hausa Nijar da Najeriya sun ƙudiri aniyar dawo da kyakkyawar dangantaka a tsakanin su bayan da suka share kusan watanni 19 suna zaman doya da manja sanadiyar kifar da gwamnatin demokuraɗiyya ta Muhammad Bazoum a ƙarshen ziyarar da ya kai jiya Laraba a birnin Yamai. Ministan harkokin wajen Najeriya ambasada Yusuf Mai Tugar ya ba hannu kan yarjejeniyoyin da dama da takwarinsa na jamhuriyar Nijar Bakar ya Usangare. Ambasada Tugar ya yi ƙarin bayani a game da waɗannan yarjejeniyoyi. misali akwai dandali na musamman inda za a dinga haduwa ana tattauna dukkan matsaloli da suka dami wannan kasashe guda biyu na tsaro ne na kiwon lafiya ne abubuwan more rayuwa da ake yi kamar su jirgin kasa da ake ginawa da titi da za a yi da bututun gas wanda zai keta uh, arewacin najeriya ya keta niger ya tafi har zuwa algeria banda wannan kuma akwai dama babban ofishi ko ma'aikata na haɗaka tsakanin Nijar da Najeriya wanda Nijar ba ta da wata ƙasa da take da irin wannan ofishi ko ma'aikata na dindindin sai da Najeriya haka zalika Najeriya ba ta da irin wannan ofishin sai da Nijar to wannan ma muna so a ƙara raya shi ya koma irin abubuwan da yake a da an kafa shi ne tun 1971 ministan harkokin wajen najeriya ambasada yusuf tukar gwamnatin ghana ta fara aiwatar da wasu sabbin sauye-sauye a bangaren haƙa da cinikayyar zinariya kasar wanda zai tsaftace duk wata harka da ta shafi bangaren kasar ta gane da ita ce akan gaba wajen samar da ma'adanai na zinari a nahiyar afirka wanda ya sa kamfanonin haƙar ma'adanai ƙasashen waje suka yi yawa a cikinta to kowane tasiri waɗannan sauye-sauye za su yi a ƙasar hamzat adam mai shari ne kan al'amuran yau da kullum a ghana ya yi mana tsoka lokaci kasan ghana tana daga cikin kasashe da ke fama da matsala na kuncin rayuwa abinda ma ya sanya kasar wato tinkar asusun lamunin kasa da kasa ta international monetary fund eh, domin neman wato tallafi Kisa eh, gwamnati dai kamar yadda eh, ta faɗa kafin wato karshen wata na april na wannan shekarar biyar, ya kamata a ce kamfanoni da suke harkar ciniki na zinari a nan kasan ghana su daina gaba ɗaya dai tsarin shine ka iya kase zinari daga nan kasar ghana daga ita ta Gold Board wato ita sabuwar cibiya na gwamnati kenan da za ta ringa kulawa da harka na zinari a nan kasar Ghana amma ka fice da ita daga nan kasar Ghana ta barauniyar hanya wannan eh, gwamnatin Ghana ta yi birki a kai shi sa ta waɗanga dalilai ne yasa gwamnati ta ɗauki wannan mataki ta yi ƙoƙari ta samar da isasshen kudaden shiga ta wannan ɓangare sa'annan kuma ta yi yaki da matsala da ake fuskanta hasatan na lalata gandun dazuka na ƙasan Ghana ruwa na sha da ainihin wasu wasu harkoki wa hastan na noma ta bangaren koko da hakar ma'adanai ta barauniyar hanya. Mai sharhi kan al'amarin yau da kullum a Ghana Hamzat Adam. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kungiyar bayar da agaji ta kasa da kasa Red Cross ta ce akalla mutane 8,000 aka tabbatar da sun ɓace a Sudan a shekarar 2024 ta gabata sakamakon yakin basasar da ya barke cikin shekarar 2023. Garibullah Abdulhamid na madubi na dauke da karin bayani. Yayin da take bayyana rahoton ajiya, ƙungiyar ta ICRC ta yi gargaɗin cewa adadin mutane dubu takwas da ta ce sun ɓace na iya alƙalman da ta iya tattarawa da kanta ne kai tsaye, don haka yawan waɗanda suka yi ɓatan daban ka iya ninkawa ko ma sama da haka. Jagoran tawagar jami'ar Red Cross a Sudan, Daniel O'Malley, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AAP cewa baya ga tattara rahoton mutanen da suka ɓace sakamakon ƙazamin yakin ƙungiyar agajin na taimakawa wajen tantance gawarwakin mutanen da aka gano shekara guda bayan mutuwarsu domin binne su kamar yadda ya dace yakin sudan da ya shiga shekara ta uku ya barke ne a tsakiyar watan afrilun shekarar 2023 sakamakon ɓaraka da aka samu tsakanin shugaban gwamnatin sojin ƙasar abdul fatah al-burhan da mataimakinsa a wancan lokaci Muhammad Hamdan Dagalo da a yanzu ke jagorantar 'yan tawaye. Zuwa yanzu yakin na Sudan ya raba mutane fiye da miliyan sha uku da mahallansu. Baya ga rayukan wasu dubbai da suka salwanta To har yanzu a Sudan din inda akalla fararen hula 57 ne aka kashe a wata aron gama tsakanin dakarun gwamnati da mayakan RSF baya ga harin da RSF suka kaddamar a garin Alfashir na yammacin Darfur kamar da majiyoyi a fannin lafiya da 'yan fafutuka suka bayyana yau Alhamis inda suka ce lamarin ya faru ne a jiya Laraba tun bayan da dakarun gwamnati suka kwace iko da babban birnin kasar Khartoum mayakan RSF suka karkata hararen su zuwa Darfur a wani yunkuri na kwace iko da Alfashir birni na karshe mai muhimmanci da ya rage a hannunsu wani kwale-kwale dauke da mutane 400 ya kama da wuta a arewa maso yammacin congo inda aka tabbatar da mutuwar mutane 50 yayin da ɗaruruwa suka ɓace kamar yadda majiyoyi daga yankin suka sanar a jiya laraba abdullahi isa ya haɗa mana rahoto masu aikin ceto sun samu nasarar ceto gwammai a hadarin da ya faru a kogin congo da tsakar daren talata da dama daga cikinsu na dauke da raunuka ko da yake hukumi na ci gaba da kokarin ceto waɗanda suka bata a haɗin gwiwa da ƙungiyoyin bayar da agaji na red cross kwamishinan koguna kwamfetan loyoko ya shaida kamfanin dillancin labaran ap cewa kwale-kwalen ya kama da wuta ne a garin mbandaka kuma ya tashi ne daga tashar jiragen ruwa ta matankumu domin nufar yankin bulamba akalla mutane 100 da aka samu nasarar cetowa ne aka tsugunar da su a ƙauyukan mbandaka yayin da waɗanda suka ji raunuka aka garja da su asibitoci loyoko ya ce lamarin ya samo asali ne lokacin da wata mata ta fara girki a cikin kwale-kwalen a cewarsa da dama daga cikin fasinjoji da suka haɗa da mata da ƙananan yara sun rasa rayukansu bayan da suka tsunduma domin ceto ransu amma hakan bai yiwu ba saboda ba su iya iyo ba sojojin somaliya haɗin gwiwa da na amurka sun kaddamar da hare-hare da ya hallaka mayakan al-shabab sha biyu a tsakiyar somaliya tare da tarwatsa wani jirgin ruwa mai dauke da makaman kungiyar mai alaka da al-qaida gwamnatin somaliya ce ta bayyana ka yau alhamis bayan gagarumar nasarar da mayakan ke samu a baya-bayan nan wanda awanni kaɗan kafin harin mayakan na al-shabab suka farwa garin adam ya da ke da nisan kilomita 245 daga babban birnin ƙasar mogadishu to labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kungiyar tarayyar Turai ta ayyana kasashe bakwai a matsayin masu aminci da za ta jibge bakin haure da za ta sallama daga kasashen yankin. wani mataki na zuwa a wani bangare na ci gaba da shirye-shiryen fitar da bakin haure daga kasashen Turai ashirin da bakwai Rukayya Abba Kabara na dake da karin bayani. Ƙasashen sun haɗar da Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egypt, India, Morocco da kuma Tunisia. kuma cikin bakin hauren da za a jibge din har da 'yan asalin kasashen da yake jawabi marcus lamat babban jami'i a kungiyar tarayyar turai ya ce watakila nan gaba a kuma ƙara yawan kasashen musamman waɗanda a yanzu suke ƙoƙarin kakkaɓe barazanar rashin tsaro a tsakanin shekarun 2015 zuwa 2016 ne turai ta fara fuskantar karuwar kwararar bakin haure yayin da mahukunta suka fara neman hanyoyin fitar da su daga kasashen su a bara ne da aka amince da wata sabuwar yarjejeniya yarjejeniyar bakin haure sai dai kuma ba za a fara amfani da ita ba sai 2026 kuma ta kunshi dabarun da za a yi amfani da su don hanzarta kwashe bakin haure daga turai karkashin sabuwar dokar za a mayar da kaso 20 cikin 100 na bakin hauren da ke turai zuwa kasashen su na asali yayin da wasu kuma za a kai su wasu kasashen da ke da aminci yayin da amurka da iran ke shirin komawa teburin sulhu a ranar asabar mai zuwa kan shirin tehran na bunƙasa makamashin nukiliyar ta masu shari akan al'amarin yau da kullum sun fara daga ayar tambaya dangane da irin yarjejeniyar da kasashen ke son cimmawa bayan rugujewar tsohuwar a 2015 abdulnasir sa'idu masanin alaƙar ƙasa da ƙasa ne ya yi mana tsokaci kaga amerika tana goyon bayan ɗari bisa ɗari na ƙasar isra'ila wadda kuma kaga dai abin da ke zuwa yana zuwa a tsakankanin su da da iran kuma ka gani abin da zai zama matsala da cikas kamar shine yarda a tsakankanin wanga bangarorin biyu tunda ita amurka eh, iran za ta iya ganin ta kama eh, a biki adawata tunda tana goyon bayan isra'ila bisa abin da take kenan ka gani yarda a tauye su musu wannan fannin abu ne wanda yana da ɗarmin kai sosai tunda eh, ba su yarda ba a hana su neman bunƙasar da ilimin da zai ba da dama su ma su samu makamai wanda zai rika kare su wanda za su zama abin tsoro a cikin bangon duniya Yeah. masanin alakar ƙasa da ƙasa abdul nasir sa'idu ministan tsaron isra'ila ya ce babu lokacin fitar sojojinsu daga gaza da labanan da kuma syria a wani yanayi da take ƙara ƙarfafa tsaronta a yankunan da dama ta mamaye su ministan isra'ila benjamin netanyahu dai ya sha alwashin kawar da ƙungiyar hamas tare da ceto yahudawan isra'ila 59 da ke tsare a gaza ciki har da 24 ta yi amanar suna raye ko da yake hamas ta ce ba za ta amince da hakan ba har sai ƙasar ta yahudu ta amince da tsagaita wuta na dindindin a gaza hakan na zuwa ne a daidai lokacin da manzo na musamman na amurka adam bohela ya ce rikicin na gaza zai zo karshe da zarar hamas ta amince da sakin fursunonin da take tsare da su karfe biyar da mintuna sha biyar taken labarin wasanni kenan ga kuma captain karibul abdulhamid to hawa barka da kokari tun da kin maida ni captain dinnan da karfi da yaji to ka dai in ji ka dai kana labarin real madrid da arsenal <laughs> to anan zamu mai da hankali gasar ta zakar nahiyar turai inda a karshe dai kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta kammala tattarawa real madrid kayanta tare da watso mata shi daga gasar ta zakarin nahiyar turai mm. gumurzun da aka fafata a wasan jiya ya bar yaran ansaloti da sallallami ah, duk da cika baki da suka yi da kulle filin wasa na santiago bernabeu da suka yi a daren jiya mm. kwallo biyu da ɗaya aka tashi a wasan da na'urar bar ta sha wahala wurin tantance bugun daga kai sai mai tsaron raga har sau biyu an kare wasan na arsenal na da wato wasan gida da waje kenan mm. inda ta zuba kwallaye jimilla guda biyar a ragar madrid yayin da madrid da kyar da jibin goshi ta yi nasarar jefa kwallo ɗaya kacal a jiya tun a shekarar 2009 rabon da arsenal ta je wasan kusa da na karshe a gasar ta mm. zakar nahiyar turai mm. wasu rahotanni sun ce a jihar kano da ke najeriya mm. an dambata a tsakanin magoya bayan ƙungiyoyin biyu bayan kammala wasan ajiya a wata unguwa da ke jihar da ake kira fage. Mm, to ka san dai dama an ce fa tarihi ne zai maimaita kansa ko kuma dai tarihin ya maimaita kansa. Kwarai da gaske to zuwan dan wasa kilan Mbappe kungiyar Real Madrid na ci gaba da zama wani abin tattaunawa duba da rashin nasarar da suka yi a hannun Arsenal. abinda ya ƙara jefa makomar kocin kungiyar kalo ansaloti cikin tangal-tangal mm. mbappe da ya samu rauni a ƙarshen wasan abinda ya ƙara fito da gaza tabbatar da wato remontanda wata kalma da 'yan sifani ke amfani da ita wurin nuna cewar za su iya samun nasara ko kuma dawowa cikin wasa tare da samun nasara ai na ji magoya bayan real madrid din na ta cewa ba shi da amfani mbappe a cikin haka suke faɗa zuwan mbappe madrid duk da kwazan da ya nuna a kakar 2000 wato shekarar 2025 wurin jefa kwallaye 33 ana mm. ganin ya taka rawa wurin rashin nasarar kungiyar bisa yadda ansaloti ya gaza amfani da shi yadda ya kamata kamata tare da dan wasa Vinicius Junior to kamata ya ga laifin ai an salute din ba to a fili take dai shi Kalo ya gaza gano hanyar da zai yi amfani da yan wasan biyu mm. da kuma wato Bellingham da Rodrigo mm. manyan wasanni da suka fafata wasu ma daina ganin kungiyar ba ta bukatar dan wasa Mbappe kamar yadda ke ma da kuma shi ma an Ancelotti din ba <laughs> eh, a yanzu dai an Ancelotti na fama da suka musamman daga magoya baya to har yanzu dai a gasar ta zakarar nahiyar Turai inda inter milan ita ma ta tsallaka zuwa wasan kusa da na karshe bayan bi da bi da suka tashi mhm. a yanzu dai wasannin da za a yi na kusa da na karshe akwai arsenal da psg a ranar 29 mhm. ga watan afrilu sai kuma barcelona da inter milan mhm. a bakwai ga watan mayu dukkanin wasannin za a buga da karfe 8 na dare to muna godiya gariballa To yanzu kuma sai sharhin jaridu ga Nasiru Sani da tilin takardunsa a Nasiru Jamuji. Yau sai kin yi gyatsa a kyan. Wato zan fara ne da jaridar Daily Trust da ake wallafa ta a Najeriya. Mm. Inda ta wallafa wani labarin da ke cewa a karo na biyu cikin mako guda matatar mai ta dangote ta sanar da rage farashin mai da take sayarwa da man fetur. Mm. Amma har yanzu babu wani labarin cewa gidajen mai ko kuma depot depot sun mhm. rage wayannan farashi gaskiya ne ka san da dama daga cikin masana da 'yan najeriya na ganin cewa da zarar an yi ƙari fato zaka ga ana rige rigen kara farashin nan warai ko amma kuma idan rage aka samu sai ka ji suna cewa ai sai sun sayar da tsohon kayan da suke da shi ai daga tsohon nan shike na zama dindindin mm. to har ila dai jaridar ta wallafa wani labari ne da ke cewa Nigeria mhm. da Niger mhm. sun fa daura ɗamarar ƙara yau dinkiya eh, wato alaka da ke tsakanin su mm. kasancewar ministocin harkokin wajen kasashen biyu sun gana a Nijar kuma da abin da dai da alamun cewa ka san an ci yarjejeniyoyi sannan kuma shi kan shi ministan harkokin wajen Nijar a nan gaba ana sa ran zai kawo ziyara Najeriya shi ma To sai kuma jaridar Punch ita ma ta nigeria da ta wallafa wani rahoto da ke cewa rundunar sojojin kasar ta Operation haɗin kai ta aiwatar da wani lugudan wuta a wato a karfar cibiyar 'yan ta'addan Boko Haram da ke jihar Borno. Hmm. Yayin da a wannan hari ta kashe wasu mambobin wannan kungiya da dama wadda tana ɗaya daga cikin wasu nasarori da za a iya cewa rundunar ta cimma a daidai wannan lokaci. Hmm. sai kuma jaridar daily news ta kasar masar kenan a nata labarin inda ta ce ministocin harkokin wajen kasashen masar da na poland mhm. sun gudanar da wani zama akan harkokin siyasa mhm. wanda ya ba da hankali akan irin abubuwan da ke faruwa a yankin gaza mhm. jaridar ta daily news ta ce wannan tattaunawar da kasashen biyu kai yi bata tsaya akan gaza kawai ba domin sun haska su zuwa batun rikice-rikicen da ke faruwa a kasashen syria da sudan da libya da kuma ukraine hmm. tare da lalubo irin hanyoyin da suka kamata a bi hmm, wajen ganin cewa an kawo karshen waɗannan rikice-rikice to sai jaridar new york times ta amurka inda labarin ta ke cewa iran ta bayyana cewa a shirye take ta halarci zaman tattaunawar da za su yi da amurka hmm. a wannan makon kan batun makamashin nukiliya da suka shirya gudanarwa a kasar rom to muna godiya nasarar sani to sannu da aiki a Najeriya tsafin fursunoni da dama na kokarin sako rayuwarsu daga farko bayan kammala zaman gidan kaso. To sai dai tsafin fursunonin da ke wannan kokari suna fuskantar tsangwama daga akasarin mutanen da suke rayuwa a cikin su cikin rahoton da ya aiko mana daga adamawa wakilin muhammad alhassan ya duba mana yadda irin waɗannan mutane ke fafutuka a rayuwa da yawa daga masu aikata miyagun laifuka suna daukan saman magarkama kamar gidan hutu maimakon gidan gyaran hali sai dai wasu na kokarin sauya fasalin rayuwarsu da zaran an sallamo su Hussaini Dunga ya shaida mana yadda iyalansa suka tagayyara ko zai sake komawa aikin da ya sanadiyar zuwarsa gidan kaso gaskiya ni kan ba iya ba wallahi ba iya ba don duk wani abun da nake da shi na rasa shi na rasa iyalai na in gaya maka yara na za su je kan bola in an yanka doya ko kabeje su yo su je su dan kalato su zo su daura a gongomi su dafa mata na tana kuka ni kuma ina gidan yari ganin halin da fursunonin ke samun kansu yasa Ahmad Usman Adamu ya rika azumi da sallah domin Allah ya bashi dama ta biyu don sa sake rubuta jadawalin rayuwarsa ina giya ma Allah da amma na na dau alkawari in Allah ya so yadda in har ya cire ni daga cikin wannan musiba da muka shiga ciki in Allah ya so ni da kayan wani har abada to bayan na fito ina fama ina yin noma ina mai da kaina makaranta sabili da abin da ya sa na koma makaranta na yi sha'awa in zama ma'aikacin ɗan sanda sanusi a jiyan ganda mai shari'a ne mai ritaya ya ce suna yankewa kangararru tikitin zaman magarkama ne da fatan ko za su shiryu. To wannan babban e, alfahari ne a wajen shi mai shari'a ya ga cewa ya tura mutum lalle ya ji ya tuba din tuban gaske kuma ya dawo mu'amala da jama'a tsakanin shi da Allah yanda za ka yarda da shi to wannan muna muna jin daɗin wani abin sosai amma in an ce mutum ya je ya dawo bai tuba ba wallahi tsoron sa muke ji sai dai tsoffin fursunonin na fuskantar tsangwama kyara da kuma zumɗe tsakanin al'umma wadda har sai da ta kai ahmad usman adamu ya sauya unguwansa domin samun sa'ida to bayan na fito a mahaifa na inda aka haife ni a unguwan damsawo sai ya zama na in na zo sai al'umma suna kyamata in na zo ko cikin abokana yana hakan nan sai ana nuna mun kamar ni na zama wani irin mutum ne kai kan dai ana min ganin somehow sai zama na cewa ma zama anguwa sai na ji hafita raina to shi ne dalilin da ya sa musamman sai na kawar ma na bar yankin Suleiman Musa ya ce gani suke wasu na yin tuban muzuru shi yasa ba su suke musu fuska a in ka dawo ka nuna mana eh mun kalla yanayin tafiyan in abubuwa kai ba e za mu karbe ka mai kyau in ka aikata abubuwa mara daɗi kuma ya mu bar zama da kai ma totally sai dai mai shari'a ya ce daukan irin wannan mataki ka iya haifar da matsala a karɓe su don shine samun saukin kowane jama'a don in aka je gidan yari nan ana haɗuwa da manya-manyan masu aikata laifi wa'anda zuciyansu ya riga ya mutu ko mugunta ya yi musu yawa duk wani hukuncin da za ka yi musu ba zai hana su komai ba ganin tsoffin masu laifi daga rariyar abin da suka aikata a baya na ƙara dagula yunkurin masu fatan ijiye laifuka ko tuba wanda kuma a cewar masana hakan babban koma baya ne ahmad alhassan yola arafai hausa dubban 'yan najeriya ne a cikin makon nan suka shiga cikin tashin hankali sakamakon asarar sama da naira triliyan ɗaya da suka tafka a dalilin rushewar shafin sibex wanda ke hada-hadar kudaden intanet shafin ya ja hankalin mutane ne ta hanyar yi musu alkawarin kasar ribar ɗari bisa ɗari akan dukkanin adadin kuɗin da suka sanya cikin sa da zarar an cika kwanaki talatin sai dai bayan ɗaukar wani ɗan lokaci shafin tare da wakilansa da ke najeriya suka yi layar zana kan wannan lamari nura ado suleiman ya tattauna da Dr. Sagir Muhammad mataimakin shugaban kungiyar ƙwararru kan na'ura mai kwakwalwa ta Najeriya. Wato akasari mutane hilatar su ake. mutane saboda yanayi na rayuwa yanzu mutane ne masu son banza da son banza ya za ka zo ka kalle ni da hankali na da shekaru na da wayewata ka ce in baka naira dubu biyar bayan awa biyar zan baka dubu goma ko dubu ashirin to ai sai ka binciki wanda zai ce ka kawo kuɗin ka sa jari daga ina iki kuma akan kamar wannan abin da ya faru na cbac kuma Nigerian Security and Exchange Commission na tabbatar sun fito sun yi bayani. Tor hmm. wannan platform din is not registered, is not licensed. Ta ja kunne sosai, hmm. amma mutane saboda kurin roman baka kan banza suka ƙi saurara ta kuma ga shiga abin da ya biyo baya. To har yanzu dai kusan an gaza tantance shi wannan shafi daga ina ya zo. ko akwai wani bincike da kuka gudanar a kansa bayanai ya nuna akwai cibex a Amerika a garin massachusetts akwai cibex a china china municipal council akwai cibex a uk to a cikin wa'annan wa'annan su ne gagarumin cibex da duk duniya aka san su to ba za ka iya tantancewa ba wanne ne daga cikin su ya kutso shigo Najeriya kuma zai kutso shigo Najeriya da kane dole sai ya samu 'yan Najeriya wanda zai haɗa kai da su mu a dukkan bayanan da muka yi bibiya mun kasa ganowa wanne ne daga ciki na American ne ko na Ingila ne ko na China ne ya haɗa kai da wasu lalatattun 'yan Najeriya suka kutso suka zo suke wannan sama da faɗi din wato dabarar da suke yi shine za su zo da kuɗin su da farko za su yi na farko su je kawo kuɗinka zuba jari dala dubu ɗaya bayan kwana biyu uku za mu baka dala dubu biyu in suka yi suka yi suka tara adadin mutane wanda za su je su fasa labarin to kashi na biyu kuma za su zare nasu kuɗin na wanda naka da karba su kuma za a biya wannan sababbin haka suke har abin yi girman da sai sun tara kuɗaɗen mutane lokaci ɗaya sai ka neme su ka rasa ta yaya mutane a takaice za su gane alamomi na waɗannan 'yan damfara yawwa hmm. na farko dai duk wanda ya zo ya ce zai zai baka riga ka duba irin ta jikinsa abin nufi a nan shine in ya zo dai dole zai zo da sunan kamfani to tunda muna da hukumomi da suke yi musu license ba su registration sai ka je ka binkita kamfani kaza ya zo ina neman sai hannun jari me ya matsayinsa wannan shine mataki na farko to tun daga nan za ka san matsayin kamfanin kuma san me aka ba shi license ya yi a ƙasa to na tabbatar maka in kai wannan ba ma sai ka je mataki na biyu ko na uku ba tun daga nan za ka gane in Allah ya taimake ka shikenan sai ka kanka ka na shara ka je ka samu kuɗin ka saka su a sahihin guri da hmm. wanda za ka ga abin da za a to a bangaren mahukunta wace shawara kake da ita gari su su mahukunta sai su daɗa tsaurara matakai da ka'idoji da ake shimfiɗa wajen bawa mutane dama su zo su ci karansu babu baka don banda ƙasa irin tamu ma Allah na tuba da kuma sakaci da sassauci da iyawa ba yadda za a yi ka je wasu kasashen haka samu damar da za ka je ka hilaci mutanen ƙasa mutane ɗan kuɗinsu da suke ɗan jalabtawa tattare wasu ma su ciwo bashi ga mutane wasu su ciwo bashi a bankuna wasu sai da kadarorin su zo su tattara su bawa mutane su kuma su kwashe musu kafa a neme su a rasa Za ka ma a dada sa matakai na tsaro bayan ka zo kai rajista a kuma sa idanu kowane kamfani a san ma me yake yi tattaunawar nura ado suleiman da dr sagir muhammad mataimakin shugaban kungiyar kwararru kan na'ura mai kwakwalwa ta najeriya to da aka muka zo karshen zagayen farko na labaran inda tun da fari kwaji cewa bulaguren shugaba tinubu na makonni biyu ya janyo kakkausar suka daga yan adawa a wani yanayi da ake fama da matsalolin tsaro a sassan najeriya kungiyar agaji ta red cross ta ce kusan mutane dubu goma aka tabbatar da sun bace a sudan cikin shekarar ta gabata kungiyar tarayyar turai ta zaɓi wasu wasu kasashe bakwai inda za ta jibge bakin haure da take shirin ta sagiyar su to yanzu bari mu shakata da wannan mai sabon iyayensa mai rowa ga 'ya'yansa mai da doken matarsa mai cutar makocinsa mai alkawar ya saba ma mutum mai ciniki ya cuce ka mutum kai mai aiki ya danne ka mutum da ke biyan ka haƙi